bayan sanar da shawarar takaita damar manema labarai a cibiyoyin tattara sakamako na jihohi yayin zaben shekara 2024 hukumar ta ce gidajen jaridu goma sha biyu kacal za a ba su izinin shiga waɗannan wuraren abin da ya haifar da damuwa daga ɓangarori daban-daban wakilan gidajen rediyo da 'yan jaridu masu zaman kansu sun bayyana ra'ayinsu kan wannan matakin sunana masud daga kasuwa to yanzu nan media houses nan nawa ne international kuma nawa ne local ba mu sani ba kuma yanzu aka sauran um, kwanaki goma kawai a yi zaba isa ta fito ta bar mu sani cikin me yake sunana jamila umar yanzu kan ga muna neman ec nan ya fito ya gwada muna media houses da za su select da za su zo su saya collation sun ga su bar mu gane suna na kin um, wayan ga media houses Suna na abbas Ayyub, Baba Guni ma'aikaci a gidan rediyo a Mane FM a nan Akara. A gaskiya kam wannan sanarwa da hukumar zaɓe ta fitar abu ne mai kyau amma da so samu ne hukumar zaɓe ta sake yin nazari yiwuwar za a iya faɗaɗa adadin goma sha biyu kaɗan. sunana hafiz lari ne ke da hafiz tv gaskiya ra'ayina ina gan kamar da sun bude abin tun da sun bude accreditation suka gan kamar media houses kaza suka cancance su yi wannan aiki kuma suna da track record yi wannan aikin na elections. hukumar zaɓen ta bayyana cewa takaita damar manema labarai labarai wani tsari ne na tabbatar da tsaro a cibiyoyin tattara sakamako. Hukumomi suna ci gaba da tattaunawa game da wannan batun suna fatan samun mafita mai kyau a faɗar mataimakin daraktan bincike daga hukumar zaɓen. The EC believes that they have to be cautious terms of the number of Hukumar zaɓe tana ganin ya kamata ta yi sosai dangane da adadin mutane da za su shiga cibiyoyin tattara sakamakon zaɓe. Mafi yawancin lokaci ana samun mutane a cibiyoyin tattara sakamakon zaɓe da ba su da wani aikin yi a wurin. Idan za mu iyakance yawan gidajen rediyo da za su tafi cibiyoyin tattara sakamakon, haka zai taimaka wajen tabbatar da tsari da kuma kiyaye doka da oda. 'Yancin wasa labarai wani bangare ne na tsarin dimokuradiyya, kuma hukumar zaɓen ba za ta ɗauki wani mataki mataki da zai saba ko ya hana wannan hakkin ba. Manema labarai suna tare da mu suna cikin wannan tsarin kamar yadda hukumar ta bayyana. Kuma ta fitar da sanarwa cewa za ta koma ta duba wannan batun. Don haka mu bar maganar a nan har sai hukumar ta sake fitar da sabuwar sanarwa. Darakta na hukumar tsaro da zaman lafiya ta musulunci IBASEC a takaice, mu malami dan jarida mai bincike kan batutuwa a fannin harshe da ilimi, Dr. Muhammad Marzuk Abubakar ya ce idan aka bi tsarin dimokuradiyya wannan mataki da hukumar zaɓe ta ɗauka bai dace ba. Ban zan kira shi siyasa ba. Mhm. Na ce kamar abin da ta faɗin nan, an mhm. ka duba eh, a turance bai da Eh, munasaba da democratic convention domin media yana cikin yana cikin muhimmancin democracy bai kamata a limit media coverage ba kuma ba ka iya ka ce saboda wasu na misbehave ka kawo dokan da zai ci kowa ai collective punishment ne collective punishment is against democratic democracy bai da ma'ana a hmm. cikin adalci bai da ma'ana a cikin aikin na eh, abin ga media bai da ma'ana the more media ke magana the more muke enhance the quality of accountability kungiyar yan jarida ta kasar Ghana da kungiyar gidajen watsa labarai ta Ghana sun yi kira ga hukumar zaben da ta sake duba wannan matakin suna mai cewa "Ina iya shafar gaskiya da amincewa da tsarin zaɓe. yayin da Ghana ke shirin gudanar da zaben shekara 2024 hankalin jama'a na kan hukumar zaɓe don warware wannan matsalar tare da tabbatar da gaskiya ba tare da yin barazana ga tsaro ba. Hawawu Abdulkarim Yankwani ya muryar Amurka daga kra Ghana.